Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yau ranar asabar 18 ga watan yuni na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa sarfili hashim gumel Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yaba da shawarar da hukumar tarayyar Turai ta bayar na baiwa Ukraine a matsayin 'yar takarar shiga ƙungiyar tarayyar Turai. Yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki kasashen yammacin duniya. Ya yi watsi da takunkumin da aka ƙaƙabawa Moscow a matsayin wauta, kuma ya ce ba shi da wata matsala da Ukraine ta shiga tarayyar Turai. Putin ya yi magana jiya Juma'a a taron tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a St. Petersburg inda ya zargi kasashen yammacin duniya da girman kai na mulkin mallaka da kokarin murƙushe rasha da takunkumi putin ya ce za a ci gaba da gudanar da ayyukan soja na musamman a ukraine kuma ya jaddada ikon rasha da karfinta a lokacin da ake fuskantar abin da ya kira kiyayyar kasashen yamma ya ce amurka na ƙoƙarin sauya tarihi kuma ya zargi kasashen yamma da rura wutar kyamar rasha da kuma jirgin sojojin da aka yi a yankin ukraine jiya juma'a wata hukumar da ke yaƙi da safarar kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba ta ce pakistan ta kammala shirinta kan shirin aiwatar da buƙatar ƙasashen duniya don magance gaza wadda ta daƙila safarar kuɗaɗen ƙungiyoyin 'yan ta'adda hukumar da ke kula da harkokin kuɗaɗe ta paris taft a takaice a cikin shekarar 2018 ta sanya ƙasar da ke kudancin asiya cikin jerin launin toka nau'in ƙasashe masu rauni kuma pakistan ta amince da yin aiki tare da hukumar don magance matsalar. Shiga wannan matsayi na sanya kasashen waje su yi taka tsantsan game da saka hannun jari a Pakistan, wadda ke cikin matsalolin tattalin arziki da rashin iya biyan bashin da ake binta. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne aka yi jana'izan masu bauta 22 da aka kashe lokacin da 'yan bindiga suka afka majami'ar Katolika da ke garin Owo a jihar Ondo ta Najeriya. Wakilin Hassan Umar Tambuwal ya zanta da wani hadimin gwamnan Ondo kan jana'izar. Bala Umaru, a ba gwamnan shawara kan lamarin Hausa da Fulani. A jihar Ondo dutse. Ce makabarta ce aka yi musu wannan jana'iza? Eh na filin Catholic ne aka yi musu jana'iza da shi, ana aka musu jana'iza filin Catholic. A cikin garin Owo? Eh a cikin garin Owo. Madawa dawa na halarci wannan jana'izar. Eh akwai manyan mutane suka zo daga cikin kasashen Yarbawa ma da da su sarakuna da manyan mutane suka zo. Ba ce dukkan Najeriya ba jama'a jama'a dama sun zo akwai manyan mutane suka zo sosai. Amma akwai su sarakuna akwai su akwai su wasu gwamnoni. Kama da ke kwanaki ba gwamnoni sun ga sun je sun sun eh, taziya. Kamar yan uwan waɗannan da aka yi wa jana'iza yau me suke cewa? Eh, to kafar zan kuwa da bai daɗi da mun da ya faru ba kuma ana ta musu addu'a ko kai ko yawa da ana ta ba su hankuri da bai da mun da ya faru da fata kuma irin su da ke faruwa ba ba wanda su ma kuri a Najeriya. Masu sa ido kan kare haƙƙin adama da lauyoyin al'ummar Masai na matsawa gwamnatin Tanzania lamba da ta dakatar da shirin korar dubin dubatar 'yan asalin yankin. daga yankin kakanninsu da ke gabashin dajin Sarangeti. A makon da ya gabata ne wani kazamin fada ya ɓarke bayan da masu sa ido na gwamnati da jami'an tsaro suka fara shata fili mai faɗin marabba'in kilomita 1,500 da Tanzania za ta miƙa wani kamfani da ke haɗaɗɗiyar daular larabawa don sarrafa shi ya zama wurin ajiyar namun daji da ake biya a farauta. Yankin ya ƙunshi hanyoyin ƙaura na dabbobin daji da suke yi a duk shekara. rikicin na ranar goma ga watan yuni ya faru ne a loliyando wani yanki ne labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa ne ƙasar Burkina Faso. Wasu jerin hare-haren da aka yi tsakanin Laraba takwas ga watan Yuni zuwa Asabar 11 ga wata a ƙauyen Setanga na yankin Seno a ƙasar Burkina Faso kusa da kan iyaka da jamhuriyar Niger sun yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da tilastawa mutane kusan dubu uku tserewa daga gidajensu. Lamarin da ya sa masu nazari akan sha'anin tsaro suka fara jan hankulan gwamnatocin ƙasashen Mali, Niger da Burkina Faso akan maganar haɗa kai don tunkarar ƙalubalen da ake fama da shi a yankin iyakoki uku wanda idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba matsalar na iya kutsawa a ƙasashen togo jamhuriyar benin cote d'ivoire da makila ƙasar ghana a kan haka wakilinmu a birnin niamey suleiman mumin barma ya haɗa mana wannan rahoto. rahotanni daga kasar ta burkina faso na cewa tun a ranar laraba 8 ga watan yuni ne 'yan ta'addan kungiyar hani suka kai harin farko a garin setanga inda suka halaka mutane uku kafin su fice zuwa inda suka fito waɗannan mayaka sun kuma sake kai wani harin a washe gari wato alhamis inda a wannan karan suka afka barikin jandarmomi lamarin da ya sanadin mutuwar jami'an tsaro goma sha ɗaya tare da lalata kayayyaki da dama rahotannin sun kara da cewa a ranar juma'a wata bataliyar sojojin gwamnati ta isa garin na setanga wacce da farko zuwanta ya faranta ran al'umma da ke tsammanin ɗauki aka zo musu da shi kafin daga bisani murna ta koma ciki bayan da bataliyar ta umarci ragowar sojojin garin su kwashe tarkacensu don kaura zuwa garin dori lamarin da ya firgitar da fararen kula suka gudu daga garin na setanga wanda wasu bayanai ke cewa ya fada hannun 'yan ta'adda a ranar asabar ɗin da ta gabata to kowace fassara za a yi wa yanayin tsaron da ake ciki a burkina faso mustapha alhassan masani ne akan sha'anin tsaro a cikin sahel yana suna neman abinci ne suna neman su shirya kafin kada ruwa ya fara ƙarfi domin ba su samu ta hanya yadda za su zuwa daga wata jiha zuwa wata jiha ɗaya kenan yana yawan harmakin da suka kai don jawon eh, burkina faso sun kai masa hari kwanakin bayan an kashe wajen fiye da mutum sattin to yana suna rabawa ce suke su hara da 'yan garin gwamnatin burkina faso a wata sanarwar da ta fitar a washegarin faruwar wannan al'amari ta tabbatar da cewa an fuskanci hare-hare a makon da ya shuɗe a garin na saitanga inda ta ce mutane hamsin suka hallaka kuma akwai yiwuwar abin ya zarce haka a cewarta sannan ta ayyana zama makokin kwanaki uku daga ranar talata sha hudu ga wata sai dai wani wanda sashen faransanci na muryar amurka ya tuntuɓa a ranar litinin bayan da ya koma gida don ganewa idanuwansa halin da ake ciki ya ce yawan waɗanda 'yan ta'adda suka kashe ya fi abin da hukumomi suka faɗa. ya ce mutanen da aka kashe sun fi hamsin sun ma fi ɗari domin ba a lissafa da na cikin gidaje ba ni kaina a yar tafiyar da na yi na ga gawawakin mutane fiye da hamsin a yashe a ƙas garin ya zama kufai shiru ba motsin kowa haka muka yi ta ɗaukar gawawaki muna bizinewa ni da yan uwana mutum goma sha ɗaya muka bizine cikin rami guda danginmu ne da abin ya ritsa da su la'akari da kusancin yankin da aka fuskanci waɗannan kashe-kashe da iyakar niger ya sa masana jan hankula akan buƙatar farfado da ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin waɗannan ƙasashe uku makwabtan juna. Da niger da Mali, da Burkina Faso a gama ƙarfi domin a ciwo kan wannan annoba. A cikin kawa sati guda zuwa sati biyu wajen mutum ɗari biyu da aka yi rahoto ne aka kashe to kaga wannan abin a abin a sojawan na duk kasashen uku dole sai an ba da kari. Kwada yake an kai matsayin da za a shigo da jamhuriyar Benin cikin wannan tsari in ji Abbas Mumuni jami'i a wata cibiyar nazari da binciken sha'anin tsaro. Wannan harin da an kai garin sai tanga a kasan burkina faso ba abun mamaki ba ne saboda yankin ya taɓarɓare shekara biyar baya kuma kwanakin ba an kama soja wani jar musamman da an fetal koli masu iyaka da sitanga an kai musu hari abu ne da ya kamata ya ja hankalin masu ikon burkina faso ikantan burkina da cewa wannan yankin ya kamata a san mazakin da za a ɗauka a ƙara ƙarfafa tsaro ganin cewa an yaƙi 'yan ta'adda eh, da kuma 'yan tsoron ra'ayi eh, abu na biyu da ya kamata a gane mai mahimmanci shine wannan yankin wuri ne wanda 'yan ta'adda ke neman su fudda hili wanda zai ba su daman in sun kwaso in eh, essence ne sun kai simogal in daga gaya fito ta dole kaina ya biyo isa sai kwallo daga kwallo sai mai daga nan zai fita cikin ruwa a ɗauke shi ko cikin mota ko sama wani abu a karsar da shi cikin dajin in ma kwaya ce ta fito daga ta ruwa benin nan za ta bi daga za ta bi ta shigo wannan dajin kenan hanya ce suke nema ba su ba su daman su kai kayan su ko na kwaya ne ko kuma essence ne ko kuma bindiga ne tunda musamman har mogul din bindiga ana yi tana fitowa ta hanyar benin ta shigo cikin ruwa eh, gaya hanya rn transank mai bi eh, shiyan tanda Eh, sambera falmai gilagi sai kuri sai kwalo ba kaya kawai suke wucewa da su ba a aiki ma suna suna fadda zakka bisa ga dabbobin eh, makiyaya da gundumin falmai da kuma karamin kuma ta gilagi A ranar 24 ga watan Janairun 2022 ne soja suka kifar da shugaba Rock Mark Christian Kabore daga mulki saboda zargin sa da gaza magance matsalar tsaron da ta'addabi kasar ta Burkina Faso. sai dai irin abubuwan da ke faruwa a 'yan makonnin nan na nunin garajiya da yau abdurrahman alkasim wani mai fashin baki ne akan sha'anin tsaro yanayin tsaro a burkina faso daidai yake da duk wata ƙasa da ta juya ma demokuraɗiyya baya sojoji suka ɗauki mulki ya kasance kariyar kansu ko kariyar mulkin su kawai suke a babban birni irin wannan cutar da ta samu mali ita ce ta samu burkina faso abun kaico ne wanda an ɗauki mulki saboda kasawa gwamnatin demokaradiyya kamar yadda soji suka ce kuma yanzu an hada wani hali wanda ƙasa ba taba hadawa halin irin shi ba kenan yanzu ya za a yi a magance abin wani juyin mulkin za a yi dan a magance abin ko kuma dawowa za a yi bisa turbar demokaradiyya kuma su sojoji su taka rawarsu na kare kasar kamar yadda yake faruwa a wasu kasashe irin su Nijar ko Najeriya wanda ake ba da mahimmanci ga gwamnatocin demokaradiyya kuma sun soji suke aikin su kalkashin kulawa gwamnatoci na farar hula na siyasa zababbin al'umma. Shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum a yayin rangadin da ya kai a wasu ƙauyukan gundumar Tera iyakar Nijar da Mali a ranar Juma'a goma ga watan Yuni ya shawarci shugabannin gwamnatin mulkin sojan Mali da Burkina Faso su tsaurara matakan tsaro a iyakokin waɗannan ƙasashe domin ta ɓangaren su ne 'yan ta'adda ke samun sukunin watayawa yadda suka ga dama masana na ganin girman matsalar ya fice inda ake zato. in an jiba kamar tun mali haggaya kamar nema ne suke kuma wata sabuwar hanya wadda za su ba su dama su gama da benin tun da sun fara kai hari eh, bangare ne suke neman su hudda wurin ya zama ba mai iya zama sai su kawai eh, suna fafatawa don wannan abin ne eh, ya kamata da gaugawa a hudu wani sabon tsari can akwai a alishe trois frontières mali benin burkina to ya kamata a ce in ba a yi wani trois ba da zai hadawa da benin to ai kat frontière eh, cikin wannan park de w lifta ko gurman plus benin ya kamata a yi wannan a kara wata rundunar sojin za ta kula da kasashe uku na Nijar Burkina Faso da Mali da sai a ƙara binan sama su ina ganin an ka haka abun zai ba da damar a ciwo kan wannan ta'addanci da gaggawa. An ga dai abubuwan da suka faru a Togo 'yan makonnin da suka wuce duk da ke Cote ita ma tana ɗaukan mataki ta ɗauke amma bai iya hana ita ma ta rubuta. tun da halin da ake ciki ana iya cewa ita dama niger kusan shekara goma sha da suka wuce tana cikin wannan matsaloli iyakoki daban-daban ko iyaka da Nigeria ko da libya ko da mali yanzu kuma iyakar da ta yi kowace rauni yanzu kuma ita ta zamanto iyaka burkina faso tunda iyakan mali ya kuna ne da dama ke da kwai akwai na bugaje 'yan tawaye tsakanin su da 'yan ta'adda akwai na 'yan ta'adda da kuma gwamnatocin kasashen waje da ke cikin yankin tunda ita kasan malam ana iya cewa babu ita babu ita arewacin kasa to wannan shine matsalolin da ke da kwai in ba a hankali ba yankin gaba ɗaya yana iya rubutawa. tunda Cote d'Ivoire dama an kai hari a garan Basa kuma kwanan can an sharraba kai wani kuma ga abin da aka yi a Togo to kuma akwai bulbushin samuwa hakakin a Ghana kenan yan ba a hankali ba ECOWAS in ce gaba ɗaya take iya rubutawa kenan kuma ga ya bayan rushewa ita G5 Sahel wadda har yanzu ba a san menene makomarta ba za a samu a yi nasarar jawo su kasashe irin su nigeria da Algeria ko kuma ba za a yi nasara ba ko kuma kawai hakuri za a yi ta watsi an kasa. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin Suleiman Mumin Barma wakilinmu da ke Nijar, Solomon Abbo shine wanda ya haɗa mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan maina kaina da na shirya na gabatar, ke sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a barkamu da warhaka cikin wannan sabon shiri na da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya. da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai na bibiyar sassalar tarihin kafuwar ƙananan garuruwan ƙasar Hausa, shahararsu ko kuma irin buwayar da suka yi, abin da ya haifar da buwayar da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta ko ko burinsu a rayuwa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa zan gabatar muku. To madalla. Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Kutama a yankin ƙaramar hukumar Gwarzo da ke yammacin birnin Kano. Wannan gari na Kutama da ake wa kirari da Kutama magagarar mayaka. Usulinsa wasu Fulani ne suka kafa shi bayan da suka yi ƙaura daga dutsen ɗan bakoshi da yanzu haka yake cikin yankin ƙasar Shanono duka dai a jihar ta Kano. Shekaru aƙalla ɗari bakwai da suka gabata. Kamar dai yadda dagacin garin ya shaida min bayan da na fara tambayarsa ko yaya sunansa. Alhaji Safiyan Muhammad daga cin Kutama. Farkon tarihin garin Kutama shi ne tun lokacin da da can lokacin da aka ba garin Kutama. Fulani ne suka taso makiyaya suna yawon kiwon su aka zo suka zo lewan lallaji na garin Kutama suka zauna. Yau da kullum sai suka suna karuwa da waɗanda ke zuwa wurinsu. shikin sai suka tattaro ka ce ya kamata kun ya kamata mu gaba gida a gurin nan mu zauna dan gaba sai suka sai yan uwansu daga dutsen dan bako shi suka nemo yan uwansu suka zo suka ce kai ya kamata ga za mu za mu gidaje garin nan mu zauna wurin nan kai gurin ya zama gari ya kamata ku zo ku tama mu ku zo ku tama mu mu zo mu gina gurin nan shi ne asalin garin ku tama ku tama ku zo ku tama mu wancan dutsen dan bako shi da kake magana a ina yake ina lokacin gama to wannan magana da kake kiyasa shekaru nawa baya kenan ai akalla shekarun a baya za su yi wajen ɗari bakwai ko fiye ma to watakila tun da haka ne ka ce gari ne na fulani tun a wannan lokaci ba za a rasa watakila kirari ko take ba garin ku ta yana da shi yana da shi kwarai daga sai kuwa lokacin da aka yaƙi ana yaƙi aka yaƙi shi ne mayaka suka tara suke tasowa daga ayab masu gabas zuwa su ci kano lokacin da suke tasowa idan sun taso sun zo gangara nan kasar katsina shi ne suke cewa aife mu je maraki to mu da ma iyaka kano da katsina idan sun zo an ce ga an zo sun taho sai a samu mafarauta sai su hau wani tsauni yana nan gaba da garin kusama sai su hango wasu kura ta zo ya ga ma sun taho kafin su zo da nan lokaci shi mai garin kusaman ana sai da shi ƙarfe sai ya je ɗebe ruwan marashin ya zuba a butarsa duk inda ruwa ke ya ɗebe shi ya zuba a butar nan mayaƙa sai su idan suka zo babu ruwa da za su sha ko dai bamu su sha ko sai abinci babu ba kuma dama su hayo rafin nan su yi garin kusama sai su koma da baya su koma da baya to wannan kan yaƙi bai da shi ba a akwai kirari ko taki wanda dai magana wanda ake tun da gashi ma kun yi shuhura wajen kasancewa mazaje tun a wancan haka yake kutama ba mu mayaka kiran ta yadda ake mata kenan to mai girma da kaci ka san wasu wurare musamman a kasar hausa ko a ce sarkin fulani ko a kira sarautar da sunan wannan gari watakila ka ji an ce ko kutama ko kaza ban sani ba ita wannan sarauta ta kuta dakacin kutama ya ake kiran ita sarautar sarautar kuta ma'aikin ta fulani har ta zo kan mu yanzu yara da muke yanzu. To kamar kiyasin dakatai ko sarkin fulani nawa akai yi akuta mu zuwa kanka. To zuwa kai na dai abin da sani dai yanzu an yi kusa an yi kusa ma alfi an yi kusa ma bawa daga nan sai daga cikin kusa ma umaru. Shekara ɗaya sai kuma aka tuwe shi. Don kenan sai aka kawo Muhammad Tukur. Muhammad Tukur kuma shi ne kakana. wanda ya mahaifina daga shi sai mahaifina muhammad ima shi kakala lawancan shi a shekara 28 da takwas kenan sai aka naɗa mahaifina muhammadu shekara nawa ya shekara talatin da ɗaya talatin yawan zuwa yawan sai ni kuma yanzu shekara 29 da wani abu ku ta mata shi hura da shi wanda take ganin ta ɗar wasa na shi ma da shi mm. kasuwanci mm. ana kasuwanci wanda zai na da Kano kan ba kasuwa inda ta kutama kasuwanci ku shine a wannan lokaci akwai shuni da ake yi shuni aka zo ana saƙa mudu kare da zani da sauransu saƙe-saƙen mata kuma duk a yamma na Kano ba inda ake saƙa garin kutama to zuwa ake nan a siya ko ku kuke fidda su zuwa wace kasuwa nan a siya har daga wata kasashen waje lokacin da raƙuma suke zuwa kan wasu aji da jakuna a zo a lodi kuma su koma su koma waje Nijar. Kasar Nijar kenan daga can ake motsa. To bari mu kalli ci gaban zamani eh, mai girma da ta mu muga. Ya zuwa yanzu ku tama waɗanne irin ci gaba ta samu irin na zamani a takaici. Alhamdulillah ta samu ci gaba da dama. Ci gaba ko ta samu na farko dai aka fara gina mana makaranta. Tare firamare. Daga nan aka zo aka sake gina mana ma'aikatar gidan gona. Ta kai shekara 60 akalla. akwai ruwan famfo muka samu akwai dam da aka yi mallewa ga to a mai girma da kaci tun daga abubuwa da aka lasafta an samu idan bukata ce ta mutanen ku ta me za ku yi fatan ku kuma samu walau ko daga karamar hukuma ko daga jiha ko ma na farko dai muna son gyaran hanyar mu da gwarzo zuwa kutama zuwa iyakanmu malashi da katsina wanda duka duka bai fi rabin kilo ba ga hanya kuma daga kusaman zuwa fada malika wanda fada da fada da hanyar da yi duk muna son wannan guda biyu muna san gyara mana su ai mana adalci dan ci gaban ya sami mu kuma ga manoma ne da gaskiya gaske lallai kam tarihin kafuwar garin kutama kenan da ke cikin yankin karamar hukumar gwarzo yamma da birnin kano aka ji daga bakin dagacin garin alhaji safiyanu muhammad lokacin da na ziyarce shi. To ma sauraron mu abin da ya samu kenan a cikin wannan shiri a wannan mako. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya. madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na kosa ba ƙarshen la labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina ta na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni kwana ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba. nake nisa nai karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban ba garin fula adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na ga lubabatu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba lallai na ga abun mamaki soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na yi zaton soyayya da akwai tafiya nake nisa na yi karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba. garin fulawa da adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba haɗu da ke labari ki bani in baki tiran da na ganki nake san in sake kallon ki sai na ji tashin muryar nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar bani ba haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.